to alhamdulillah a yanzu da muke magana da kai kimanin karfe uku da rabi na rana alhamdulillah abubuwa sun lafa kwarai da gaske idan ka kwatanta da yadda yanayin yake da sanyin safiya wajen asuba lokacin da su waɗannan 'yan ta'adda suka kawo hari a yanzu alhamdulillahi kokari da na jami'an tsaro gaba ɗayansu da suke nan babban birnin jiha da kuma jami'an tsaro waɗanda suke aiki ta sararin samaniya a jiragen sama da kuma addu'o'i da jama'an jihar Yobe gaba ɗaya da sauran jama'a suke taya mu da su suke yi ya sa alhamdulillah an samu galaba yanzu gaba ɗaya waɗanda suka kawo wannan hari akasarin su an fatattake su kuma a bayanin da nake da shi shine jami'an tsaro suna ci gaba da aiki wannan wani lamari ne wanda ya faru yau da safe to da ba za a iya cewa komi da komi ya ya koma yadda yake da ba amma alhamdulillah dai a jami'an tsaro sun samu nasara kwarai da maturu gaba ɗaya tana hannunsu kuma suna ci gaba da yin aiki wajen ganowa waɗanda suka buya daga cikin 'yan ta'adda nan domin a ɗauki mataki a kansu. a ko za ka iya gaya mana irin wurare da suka kai hare-hare da kuma irin barna da suka yi da kuma watakila mutane da wannan har ya ritsa da su? Eh, a yanzu a gaskiya bani da cikakken bayani amma zuwa can an jima da Allah za mu fidda bayani abin da na sani da shine sun fito daga kudu da gari ne ta hanyar gujiba wani gari da ake kira gujiba ta kusa da wato hanyar da ake shigo a garin damatur daga gujiba din kenan wanda kudu da garin damatur ne sanan hmm. suka shigo kuma suka shiga unguwanni da suke wannan tsakanin har zuwa cikin garin damatur din to amma kuma da yake da jami'an tsaro suna da bayani Ah, sun yi iya kokarin su gaskiya alhamdulillah kowa ya sani a damaturu cewa sun yi kokarin su kuma jami'an tsaro wanda suka bar jiragen sama na yaki su ma sun yi kokarin su kuma wannan wani lamari ne wanda lalle addu'o'i da mutane suke alhamdulillah Allah yana ji kuma yana tausaya mana an samu sauki kwarai da gaske in ka kwatanta da irin yadda suka shigo da a ce ba wannan kokarin da jami'an tsaro suka yi da tana iya yiwa su illa fiye da suka yi amma ban da cikakken bayani na irin barna da aka yi a daidai yanzu da muke magana